Kamar yadda muka alkarwarta tawo mai sauraronmu, a yau ma muna tare da Rahama Sagir Adam daga makarantar Hasiya Bayero a nan kanan Najeriya. Ɗaya daga cikin ɗaliban da suka shiga gasar makarantu 600 na White House Risk Management daga cikin waɗanda suka lashe zaben. Ko me Rahama Sagir ta ƙirƙira? Me ka ƙirƙira? gida furnitures da gida mouse wash car wash powder a daidaita sau kuka gas yes din ne kadai ne wani zubin idan na zauna kawai sai in ji abu ya tawo min sai in dauka kawai sai in fara kuma sai in gaye kyau abin da ke zuwa in siyo idan na siyo abin sai in zauna sai in fara wani abu ne ana kiransa abin takalmi roba sol da shi nake yi duka abubuwa ke kirkirar gida da yanzu ajiye na uku me kike son ki zama inda ina so in zama medical doctor likita ke son ki zama daga rahama za mu canja shika inda muke tare da wani mai bukata ta musamman wanda shi ma ya shiga wannan gasa ibrahim abubakar daga makarantar gss kwakwaci shi kuwa keken guragu ya kirkira amma fa na zamani inda yawa keken kwalliya tare da kawata shi na haɗa keken guragu ne me ya ji ka har ka haɗa kikin guragu eh da farko dai ni gurgu ne sannan kuma ko da yaushe ina ganin kekunan guragu haka to na na taɓa yin keken an taɓa sai min keken guragu to da aka sai min shi yau da gobe ina amfani da shi wata rana sai na ga ya kamata a ce na ƙara yi wa keken nan wata kwalliya a jiki mm. sai na mai kwalliyar nan da na mai dai wata rana kawai sai kuma na ji ina sha'awar a ce ni kuma in yi nawa na daban to a lokacin ina da wasu dan kuɗi a gida sai na dauka na je kasuwar ƙofar ruwa na siyo mafarkin ma keken na wanda na haɗa din mafarkin shi ne da na yi mafarkin shi washe gari na tashi na je kasuwar kofar ruwa na siyo kaya na zo na fara yankawa to da na fara tun mutane ana nuna min cewa ba zan iya ba na rinka nuna musu cewa eh dai su rabu da ni dai kawai su tsaya su kalli ikon Allah to haka dai a hankali a hankali idan na yanka sai in ɗauka in tafi bakin titi wajen wani mai walda in biya shi kuɗi in nuna mai yadda zai yi haɗa mun to haka haka dai bayan na gama haɗa wannan sai kawai na ɗauke shi akwai wani mai gidana a unguwarmu shi ma gurgu ne yana aiki a nan katsina road sai na ɗauki keken na na farko a aminu tudun wada shi ne babban mai gidana yanzu amma wani kusan mahaifina ne shi na fara zuwa na je na kai mai da na kai mai sai na nuna mai na ce ga abin da ne sai ce to shikenan tun da haka ne washe gari in kawo nan katsina road a nuna musu idan aka nuna musu abin da suka ce shine to da na kawo musu na nuna musu suka yaba suka ce yayi to daga nan dai aka bani lokaci aka ce in jira za a kira ni in zo a koya min sauran abin da bai iya ba a gurin to dama dai na iya yanka da sauransu amma ban iya waldawa a lokacin to da na zo duk komai da kike gani a jiki da wata lankwasa da wani waye duk ni nake yin su yanzu waldan ma yanzu ni nake hmm. ni zan yanka ne walda yanzu kimanin wata ko shekara nawa kenan da kai keken farko keken farko ya kai shekara hudu kenan da yin shi na farko na yi na biyu lokacin zuwa yanzu guda nawa kai gaskiya ba za su iguru ba irin local dai local irin nasu hmm. waɗannan gaskiya ba su iguru ba amma dai irin nawa daga wannan lokacin zuwa yanzu na yi kamar guda shida kenan guda shida kenan kai kuma ina kake sayarwa eh ina ajewa a nan katsina road din to idan muka idan na yi na fenti na aje to masu siya idan suka zo suka duba in suna so sai a magana da su a sayar da su idan ka kammala karatu ni dama tun ina firamare buri na in zama injiniya wanda zai rinka yin wani abu wanda zai rinka taimakawa al'ummar najeriya shine buri na kawai Burin Ibrahim dai ya zama injiniya da fatan Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A fanninmu na raha kuwa a yau muna nan tare da Ibrahim Sorin ɗinki wanda ya ba mu labarin wani bafilatani mai bacci a bakin rijiya koya ta kaya? Shark up. Da fatan baffa dai bai mutu a rijiya ba Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A bana bakwai kuwa a yau muna nan dauke da sabbin kalmomi kamar yadda muka saba. Truck of Tofa da fatan ba mu da Tofa da fatan ba mu da lawaye a kusa. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.